da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da 24 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 28 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya idan ba a manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 274 allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun yau kuma za mu tashi farkon aya ta 275 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kafin haka akwai yan tambayoyi mai tambaya na farko yana yin tambaya ne dangane da idda ga matar da aka daura aure tsakaninta da miji kafin ya riga ya sadu da ita kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsa to za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba zance mafi inganci za ta yi ta kaba haka abdullahi dan mas'udu ya bayyana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ta yi takaba sannan kuma za a bata mirasi wato rabon gado kenan an gane ko sannan kuma tana da sadaqul misli in ma ba a farlanta mata sadaki ba la waqsa wa la shafaf haka abdullahi dan mas'ud ya faɗa da haka dai akwai takaba a kanta dan saboda janibin haƙƙin miji wato kaga anan kila wani zai tambaya ya ce to me yasa inda shi ne ya sake ta babu idda a kanta amma da ya kasance ya mutu za ta yi ta kaba shari'a din kenan ta wa yadda kai kake son kai tunani sai dai ka bi ka sallama wa abinda nassi na shari'a ya tabbatar idan mutum ya zo yin rakatan fajri um, wato ko tahiyatul masjid kafin wato ainihin sallar isha ko kafin asuba da sauran nafiloli da ake yi bayan sallar magariba da lisha shin zai karatu ne a bayyana ko a asirce ka'ida wadda take amma a cikin nafilfilin dare shine bayyana karatu amma akwai nafilfili da ake kira rawatib nafilfilin da ake kira rawatib gaba ɗaya su a sirrance ake yi sawa'un an yi su da rana ne ko kuma an yi su a wani bangare na dare na fulfuli da ake kira rawati kuma sun ne rakawoyi goma sha goma ne ko sha biyu goma sha biyu da manzo Allah ce dukkan mutumin da ya kiyaye su za a gina masa gida a cikin aljanna raka shida suna da alaka da sallah azhar hudu kafin azhar biyu bayan ta kaga shida kenan sannan sai raka'a biyu bayan sallar magariba kaga takwas kenan sai raka'a biyu bayan sallar isha'i kaga goma kenan sai raka'a biyu tanar alfajr kenan wanda ake kafin sallar alfajr to waɗannan na fulfuli da ake kira arrawatib gaba ɗaya karatun su ana yi ne a sirrance haka sunnar manzon Allah ta tabbatar amma banda su sauran na fulfuli da ake yi a cikin yanki na dare to za a bayyana karatu ne waɗanda ake kuma a wani bangare na rana su kuma za a sirranta karatu ne ina fata an fahimci wannan ya halatta maza su raba gadon gidan a tsakaninsu tun da sun san estimate na gidajen ko kuɗin da mahaifinsu ya kamata ya bari ma'ana abin da yake nufi cewa su raba su da kansu ba tare da sun je kotu ba idan za a yi adalci babu laifi matukar za su raba ne akan ƙa'idoji na alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi tun tunda rabon gado wani abu ne da Allah ya jibanci nauyin raba shi da kansa yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhihi al-unsayayn wannan ayar har zuwa karshen da kuma walakum nisfu ma taraka azwajukum illa lam yakul walad har zuwa karshen ta da kuma yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala har zuwa karshen ta wadannan sune ayoyi guda uku suke da suka yi magana kan raban gado filla filla daki daki sai kuma hadisin bukhari da manzo Allah sallallahu ya nuna wato ainihin yadda raban gado yake idan an raba kowa ya sami faralinsa to kuma abin da ya rige sai zan tofa li aula rajulin zakar ko fa aula waladin zakar idan mutum ya hada wannan sai su bashi to da haka idan suka raba gurgudan yadda ayoyin alqur'ani suka nuna da hadisan manzon Allah babu ne amma amfanin zuwa kotu ta raba shi ne dan kar wata rigima ta taso daga baya dan kar a samu son zuciya za a fi ba su shawara su je kotu ta raba musu ko idan sun yi rabon a tsakaninsu sun rubuce sun lissafe komai da komai abin da ya kamata kowa ya samu su je kotu ta yi inzo su ta sa hannu cewa ita eh yadda da wannan rabon Allah kalla wannan shine abin da zai magance rigima dan kar a zo daga baya wani ya tayar da rigima ko husuma wannan yake cewa shin idan aka yi wa mace zihari ana da damar yin kome farko da ya kamata ka sani shi zihari ba saki bane ba dan mutum ya yi wa matarsa zihari baya nuna ya sake ta aurensu yana nan a tsakaninsu abinda aka haramta masa ya ce zai ci gaba da saduwa da ita ba tare da yayi kafara ba shi da abinda ayoyi a farkon karsa mai Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah suka bayyana amma zihari ba take bane ba dan haka ma ya sassan zance ne Allah ce wa innahum la yaquluna munkara min alqawli wa zura abinda suka faɗa ƙarya suka yi kuma zance ne munkari cewa da suka yi wai matayensu kamar iyayensu da suka haife su suke suna nufin haramta matansu wannan zancen ƙarya ne ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum illa la'i ladana ƙarya ne matayen nasu ba iyayensu bane ba su da waɗansu iyaye sai waɗanda suka durƙusa suka haife su da haka ga magana ce munkarin magana da haka ba za a ce wai dan mutum ya zihari shikenan kuma auren sa ya rabu ba sai dai Allah dabtar da shi cewa ba zai koma ba gare ta ci gaba da saduwa da ita har sai yayi kafara shi ne sun mai udum ma qalu fa tahriru raqabati min qabl an yatamassa zalikum tu azu nabi wallahi ma ta'maluna khabir man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabl an yatamassa fa man lam yastati fa it'amu 60 miskinan zalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullahi wa lil kafirin azabun alim wannan shine ah, hanyoyin da zai bi kafara ma'ana zai zihari ba take bane wannan kuma yake cewa idan an yi mace aure da sunan wa za a rika kiranta sunan babanta ko sunan mijinta wannan mun riga mun yi bayani tun da dadewa Allah ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah kowa za a kira shi ne da sunan da sunan babansa mace a kira shi da sunan babanta namiji ba a kira shi da sunan babansa kiran mace da sunan mijinta wannan al'ada ce ta arna saboda sun zo sun yi mana mulkin mallaka yana daga cikin kayan gadon da suka bar mana muke ta amfani da shi wanda ya kamata mu watsar musu da kayan su ina fata an fahimta nassin alqur'ani ya nuna kowa a kira shi da sunan mahaifinsa ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum tunda dai har waɗansu tituna da tura mulkin mallaka suka bar mana a biranenmu da sunayensu yayin da muka sami yanci sai muka canja muka sanya sunayen waɗansu dattijanmu ko waɗansu 'yan garinmu to me zai hana kuma sun bar mana wata muguwar ɗabi'a ko mu watsar da ita mu ɗauki ɗabi'a mai kyau abin da ya ci karo da koyarwar addinin mu dan haka wannan yakan faru ne ga waɗanda suka tasirantu da karatun boko na zamani sai mutum a rika kiran ah, matarsa da sunansa wance wane wance wane wannan kuskure ne ya saba na salkurani mata annabi gaba ɗaya ba wanda aka kiraye ta da sunan annabi ko wace da sunan babanta zainab sai a ce bintu jahsh aisha sai a ce bintu abubakar hafsa sai a ce bintu umar safiya sai a ce bintu huyayyi bin affa kowace da kaga wannan babanta bai hude ne ba amma da haka aka rika kiranta safiya bin huyay bin asfa saboda ka'idar kowa a kira shi da sunan mahaifinsa dan a san dangantakar kowa yana da baba Allah bai da mu wannan sun sai tana karkashin igiyar auren wani to amma kuma ya bayyana dai daga baya cewa sana'ar da yake ta haramun sai don haka da haramun yake ciyar da su da tufafi da komai da komai yanzu ya za a yi wallahi ma ban sai da za a yi haramun dai sunanta haramun ko ba haka ba wato akwai fatawar da malamai suke faɗa wadda ni nukan ilimi ne dai dole ka faɗe shi amma nukan an kauce musu wani lokaci saboda mutane sukan ribaci fatawa sai su yi amfani da ita ba kai yadda kake nufi ba wato haramun takan zama haramun ne a hannun wanda ya aikata aikin haramun din lokacin da ya mallaki abu ta hanyar haramun shi haramun ne a kansa to kai idan ya baka kyauta ko kuma ya baka a matsayin sadaka ko kuma kuka yi cinikayya da shi ko kai masa aiki ko kai masa leburanci ko kuma dama akwai wani wajibinka a kansa dole ya yi maka sai ya yi maka da waɗannan dukiyoyin na haramun to kai ɗin baka ci haramun ba ina ba don kun saboda kai ɗin baka ci haramun ba wannan shine abin da da yawa daga cikin malamai suke faɗa to amma kuma zama da shi yana cin haramun kamar amincewa ne da wannan sana'a ta ta haram wanda tun farko ma dama bai kamata a bashi aure ba sai an tantance menene sana'arsa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawizu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir manzo Allah ce dukkan mutumin da yazo kuka amince da dabi'unsa kuka amince da addininsa sannan ne za ku bashi aure an amince da addininsa an amince da dabi'unsa to kaga yana daga cikin bangaren amincewa da addinin sa ya kasance hanyar da yake cin abinci ta halalci to yawanci iyaye ba sa bincike akan wannan wani ne yake da matsayi waye zai kaza waye zai kaza shi suka fi bayar da mayar da hankali a kai Allah ya tsare mu wannan kuma ɗaliba ce sun ya aure da ita da wani ɗalibi dan uwanta dukkanin su suna karanta medicine sun ya halatta wai su yi kasu haihu sai sun kammala makaranta su ɗauki matakin da kasu haihu ganin cewa kada haihuwan ta gurguntar da karatun su wallahu alam wannan yace da idan kana sallan tarawih mukan ji kakan rera addu'o'i na alqanun kuma wannan shekara sai muka ji ka dinga rera wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske wannan a taganni ana yin sa ne ga alqur'ani manzo Allah ce laysa minna man lam yataghanna bil qur'an baya cikin mu wanda bai rera alqur'ani ba wato ba su mutum yawa qur'ani karatu kamar na jarida kamar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki a ah, sai ya rera rera shi ake sunye wajen karatu to addu'o'i kuma ba a rera su alqunut kuma addu'o'i ba a rera saboda haka da muna rerawa kuma sai muka gane kuskure ne shikenan sai muka daina da haka duk wanda ya gada ina rerawa yanzu na daina to tabbas na fahimci cewa kuskure ne ah ya kamata ka fahimci cewa shekara takwas ko tara da suka wuce bayan lokacin da muke alkunut duk muna yin ta ne bayan mun dago daga rukuni amma daga baya sai bincike ya kai mu ga cewa ayat alkunut in dai tana wazance wadda wata musiba ta faru ita ce ake yi bayan dagowa daga rubu'i amma alqanut wadda ake a cikin wutiri manzon Allah yana yin ta ne kafin ya rubu'i wannan shi dace da sunna da haka idan mutum ya yi ta bayan ya dago daga rubu'i baya da hujja in dai ta fuskar hadisi ne baya da hujja kun fahimta shi ke na yanzu ya zanto duk lokacin da muke alƙur'ani muna yi ne kafin me. kafin rubu'i dan shi sunna ta tabbatar wancan kuma rashin sani ne ko karamin bincike yanzu ko muka yi bincike Allah ya samu gane shikenan sai canja mutum ba zai zo da daki lebe ce ai haka muka gada ai haka muka taɓa faɗawa almajiran mu ai yanzu idan mun faɗa za a ce mun yi tuka da warwara a je a faɗa ka yi tuka da warwara sai dai ka san zaka fita gaban Allah lami lafiya sai mu abin da ke hana waɗansu malamai kenan ba sa iya bincike ai abin kunya ne ma a ce kai shekara goma a daki lauri guda kana ta ta abu daya kowa ya san baka bincike kenan in kana bincike dole sai ka dan za ku ta gaba ko yaya sai ka dan mata amma shekara goma wuri daya ai ka mutu wallahi amma in kana bincike abin nan ne imamu shafi yake cewa ban taɓa yin bincike ba na ilimi na karu da wani ilimi face sai ilimin da na samu ya nuna min ashe ni da zai zargi ne imamu shafi yake cewa yace lokacin da duk na yi nazari na fahimci wani abu abin da na fahimta sai ya bani koyarwar ashe ni da zai jahili ne to kullum sai mutum yana bincike kullum sai mutum yana karatu idan ba ka karatu ba ka binciken da zaka ce kenan ba abin da zaka faɗa mutane jama'a da suke sauraron ka amana ce Allah ya danka a hannunka kuma dole ka faɗa musu gaskiya sawa'un cikin abin da ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba wani lokacin su ji daɗi wani lokacin su ji haushi wani lokacin wani ya fushi wani ma ya wata baya maka magana daga baya ya dawo haka dai gaskiya guda ɗaya ce dole ka faɗa duk wanda ya ji haushi sai ka bashi hakuri ba faɗa kake nema da shi ba kai ma baka so ya ji haushi ba tsautsayi ne ya ji haushi amma ba haka ka so ba wannan magana ta 11 September sai tambaya ta ake kullum kan maganar 11 September takarda da aka rubuta wata da Hausa wasu da Turanci maganar cewa waɗannan abubuwa da suka faru na 11 ga watan September um, a shekara ta 2001 wai ayoyi da cikin alkur'ani cikin suratul tauba sun nuna haka ina jin duk kun samu takaddu amma wanda take cewa a a a dama na farko dai 11 ga watan Satumba wannan abu watan tare kenan wai bene na tara ko menene 11 kuma menene menene jurfin harin sunan wannan titin dama da abin ya faru inda gidaje suke jurfar da sauransu wallahi wannan fasar qur'ani ne da ganganci wancan abu da yake cikin suratul tauba gaba ɗaya Allah na bada bayanin abin da zai faru ne ranar tashin kiyama wannan kuma ya faru a nan a America ma'ana idan ka fassara wannan abin da ya faru ne ilimin Satamba da waɗannan ka fassara ayoyin da shi kana nufin wannan azabar da aka yi masa a nan shikenan ta wadatar ranar tashin kiyama ba su azaba don ka ɗauke ayar daga ma'anarta na azabar kiyama ka kawo ma'anarta na azabar ina to idan an tashi kiyama kuma sai a mutu ne an riga an gama sannan kuma kowa ya yarda cewa a wannan benaye da aka rusa akwai musulmi da suka mutu a ciki su ma kuma ka ce shikenan fa hada bin zina da jahannama duk ta shafe su wannan ganganci ne fasara ayoyin alqur'ani ne da ganganci har ma a sa abin sabuwar mu'jiza wallahi kuskure ne a ilimi kuskure ne inda da lokacin mu ba ayoyin mu na magani ya za su taimake mu kan wannan fasara ba su taɓa taimaka mu kan wannan fasara kuma irin wannan abin da ke haifarwa shine Allah ya saukar da Qur'ani dan ya zama shari'a sai waɗansu masu irin wannan bincike binciken nan mu'jiza suka mai da Al-Qur'ani ya zama shaida menene shaida Qur'ani yana nan a zaune a gidan tarihi da wani abu ya faru an yi bayani saka ce da dama Qur'ani ya bada shaida sai ka kawo Qur'ani ya zama shaida na faruwar wannan abin aikin ka shaida a madadin ya zama littafin shari'a Allah kuma ce nazzalna alayka kitaba tibyana li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin dan haka ni kan kwata yadda da wannan fasarar ba na karanta ta tuntuni tun a Kano kafin zo na amma Allah bata bata gamshe ni ba ta sabawa ayoyin qurani din ta sabawa hadisan manzon Allah sauran lokaci dan Allah ya kai lokaci da zamu yi bayani da Fatima ma ma ta taba shi amma dai wannan shine fahimta ta game da wannan matsala din eh? to Allah Allah Allah Allah ya ba su lafiya je waɗansu bayan an tashi daga tahajjud sun yi hadari akan hanyar koma gida dan haka suna buƙatar ƴan wasu da kawo musu addu'a ubangiji ta Allah ya kawo musu sauki dan sai mu karanta aya da take gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبنجد الذين يأكلون الربا lalle waɗanda suke cin riba lafazin al'aklu a nan gurin yana nufin al-kasbu wal akhdhu waɗanda suke karɓar riba waɗanda suke tara dukiya ta hanyar riba domin ta iyewa mutum ba ci yayi ba da ya samu dukiyar tufafi yayi ta iyewa ba tufafi yayi ba gida ya gina ta iya mota ya saya ta iya yiwa waɗansu kadarori ya saya da wannan dukiya amma sai aka yi ba da bayanin al'aklu don shi ne galibin abin da ɗan adam ke yi ba wai don saboda a kan cewa bai zama laifi ba sai lokacin da ya kasance ci a cikinsa a'a kowane irin abu ya daidai yake da cikin da haka ne allazina nuna riba waɗanda suke mu'amala da riba waɗanda suke tara dukiya ta hanyar riba la na ba za su tashi ba daga cikin kaburburan a ranar tashin kiyama illa kama yaqumu allazi ya ash-shaytan min al sai kamar mutumin da shaytan ke rinjayarsa ke yin tangal-tangal da shi min al saboda shaitan ya shafe shi an gane ku at-takhabbut shine tafiya ba bisa saiti ba mutum yayi dama yayi hagu kamar dai wanda yake cikin farfadiya to wani ita ce sifar da maciya riba za su tashi daga cikin kaburbaran su a kanta ranar tashin kiyama tamfar mutumin da farfadiya ta kama shi tamfar mutumin da aljan ya shafe shi zalika hakan zai faru ne a gare su bi annahum dan sun ce kado dan sun ce innamal bai'u mislu riba wa lallai sani dai ka saye da sayarwa kamar riba yake wajen halacci Allah ta wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ubangiji ta'ala ya halatta kasuwanci da saye da sayarwa amma kuma ya haramta riba faman ja'ahu mau'izatu min rabbih dukkan wanda wa'azi ya zo masa daga wajen ubangijinsa fantaha sai na mu'amala da riba wajen saye ko sayarwa falahu ma salafa to abin da ya riga ya wuce a baya kafin ya san haramci ya zama halal wanda ya ci ko ya sha ko ya yi tufafi kafin ya ji haramci shikenan ya zama halal ne a kansa an gane ko wa amruhu ila Allah al'amarin sa yana wurin ubangiji subhanahu wata'ala wajen yafewa wajen gafarta masa wa man ada wanda ko ya sake komawa daga baya bayan ya ji wa'azi da gargadi fa ulaika ashabun nar irin waɗannan su ne ma'abota wuta hum fiha khalidun kuma suna masu dawwama a cikin ta ma'ana idan sun shiga za su dawwama shi Allah ya tsare wannan aya ce kenan da ta tausasa harshe kan mutanen da suke ta'amuli da riba har ma suka ce innamal bai'u mislur riba wato inda za ka gane zurfi ko fadin kuskuren da suka fada a ciki da awarsu cewa innamal bai'u mislur riba wato za ka gane wannan idan ka san a tasbihu a cikin harshen larabci lokacin da na ce ai zaidu kamar zaki yake ina nufin wajen mai jarunta lokacin da na ai zaidu kamar teku yake ina nufin wajen mai kyauta to a lokacin nan ina kamanta kyautar zaid da kyautar teku kamar yadda nake kamanta jaruntar zaid da kuma jaruntar zaki to lokacin da aka samu irin wannan kwallace teniya ko kamance teniya lalle a samu wa aka kamanta kuma lalle a samu wanda aka kamanta da shi a nan idan na tambaye ku wa na kamanta sai ku ce da riwa zai na kamanta shi da wa teku ko na kamanta shi da zaki to lokacin da duk aka kamanta wani da wani a ka'idar larabci aka ce wani kamar wani yake waje kaza abinda ake nufi sun yi tarayya wajen wannan sufa sai dai ba sun raba ba ne daidai wa daida wanda aka kamanta da shi shi ya fi kaso mai tsoka na sufar shi wanda aka kamanta ɗan kaɗan ya samu a ciki abun nufi idan na ce zaidu kamar teku yake wajen kyauta to da zaidun da tekun wanne fi yawan kyauta teku ya fi da haka da na hararo sifar kyauta ta tare da shi na so in jingina ma zaidu kyauta sai na kamanta shi da abin da ya fi shi kyauta da yawa ina fatan kun fahimta ha kuma lokacin da na kamanta shi da zaki da shi da zaki wanne fi jarinta zaki ya fi jarinta dan haka sai na kamanta shi da shi dan in dan san masa wani bangare na jarunta dan shi zaki ya riga ya har da cewa shi jarumi ne kamar yadda teku shi har da cewa kyauta ce ina fata an fahimta idan duk kun fahimci wannan sai ku koma wajen zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba sai suka ce wai saye da sayarwa kamar riba take wato kenan saye da sayarwa halalci riba ma halalci amma wacce ce tafi zama asali a aqidar su wajen halalci riba ce tafi zama asalin halalci da haka kasuwanci ma kamata yi yayi kama da ita ma kafin ya zama halal kun fahimci mun gama wato wato wato larabci yana da fadin ma'ana malai shi yasa ubangiji ta Allah saukar da alqur'ani qalu innamal bai'u mithl riba da kamata ya ce innamar riba mithl bai dai shi al bai'u din shine al aslu fihi al asali dangane da hukuncin sa halacci amma riba asalinta ba halacci bane amma don su yi da'awar ta sai suka nuna al aslu fil riba al hillu والأصل في البيع عدم الحل وإنما يحل عندما يشابه الربا ina fata kun fahimta wallahi da kun fahimta na san fitar da kabarin da za ku yi tayi yawa ba ku fahimta Allah ku na san dai waɗansu sun fahimta waɗansu sun fahimta ko shakka babu shikenan saulan sa je su yi nazari su masu da sai ubangiji ya mayar musu da martani sai cewa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba a cikin wannan jumlar mayar da martani ne kan da'awar halaccin riba da suka yi sai Allah ce a'a kan da'awar kai misliya su sun ce innamal bai'u misal riba sai ce da riba da kasuwanci dan juma ne da dan jummai dan wane da dan kani daidai wadda da suke da juna sai ubangiji ta ala mayar musu da martani dan ya kore wannan kamancin shine ya sai cewa a halallahu al-bai'a wa harrama riba tunda wannan halal ne wannan haram ne ta yaya za su kama da juna ashe da'awar cewa albai'u misal riba ta zama ƙarya domin riba ya zama haram albai ya zama halal ta yaya za su kama da juna ma'ana wannan jumla ta faɗin Allah ta'ala wa halallahu baia wa harrama riba ta zo ne alal asalati domin ta kore kamanceceniyar da suka yi da'awa tsakanin riba da kasuwanci ta zo kuma don ta ba da ma'ana ta biyu domin ta ba da halattin kasuwanci da kuma ba da labarin haramcin riba abu guda biyu ne kaga kore kamanceceniya daban tabbatar da hukuncin riba da hukuncin kasuwanci shi kuma daban ina fata an fahimta ubangiji ta alace zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba fadin Allah ta'ala ahalla Allahu al-bay'a wannan ya nuna cewa asali a cikin kasuwanci kowace irin hulɗa ta kasuwanci halal ce ba ka da'awar hulɗa kaza ta kasuwanci haramun ce sai in kana da nasi wato kamar wannan aya ta ba da bayani ne na abin da yake halal hadisai da suka zo suka yi bayanin haramcin waɗansu nau'ika na kasuwanci to waɗannan sun zare sun rage faɗin ayar ko kuma sun yi nassi kan abin da yake na haram kamar a ce bai'ul munabaza ko bai'u kaza ko bai'u kaza da manzon Allah ya bayanin su billahi a cikin hadisai dukan waɗannan yan kaɗan ne idan an kasanta da nau'in da suka fi yawa nau'i na halal cikin kasuwanci shi ya fi yawa sama da nau'i na haram domin nau'i na haram tara galibi dai waɗanda suka fito ƙarar cikin hadisi nau'ika guda tara ne waɗansu malamai su kai su sha ɗaya waɗansu kai su haka dan za su yi istinbati kai to amma idan ka ce tara ne ko idan ka ce goma ne ko ma kaddara nau'ika ashirin ne kadai suka zama haramun a cikin nau'ikan kasuwanci sauran da suka rage duk sun zama mai kenan sun zama halal kaza aka halatta ya wanda aka haramta yawa kenan shine wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ubangiji ta'ala ya halatta kasuwanci amma ya haramta riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man wulaika ulaika ashabun nar hum fiha khalidun dukkan wanda ya koma bayan ya ji bayanin kasuwanci cewa bayan ya ji bayanin riba cewa haramun ce ya ci gaba da mu'amala da ita to irin wannan suna cikin yan wuta kuma za su dawoma a cikinta Allah tsare sai Allah ce يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بنجد يمحق الله الربا wato Allah yana tafiyar da albarkar riba dukan dukiya da aka samu ta hanyar riba ubangiji na tafiyar da albarkar za ka ga dukiyar da yawa amma kafin wani lokaci ta riga ta salwanta ta lalace kamar wani ba a tara ta ba wa yurdi sadaqat amma yana haɓaka sadaka sai ga ubangiji ta'ala ya sanya albarka a ciki ma'ana dukkan dukiyar da mai ita ke fitar da haƙƙin Allah a cikin wajibi sai kaga wannan dukiyar ubangiji ta'ala ya sanya albarka a ciki an fahimta ko shine yamhu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asi ubangiji ta'ala baya son kulla kafarin dukkan wani mai yawan kafir cewa asiyan mai yawan zunubi ko mai yawan laifi innal ladina amanu wa amilu salihat amma lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na gari wa aqamu salata wa atu zakka kuma suka tsayar da sallah suka bayar da zakka lahum ajruhum inda rabbihim to suna da lada na musamman da auren ubangijinsu wala khawfun alaihim babu jin tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma ba za su bakin ciki sallatin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون التي يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني اتقوا الله كسولة الله تهنير بن أمر ننسى دهنوا لك أبن دهنا wa zaru ma min riba kuma ku kyale ku rabu da abin da ya ragowa min riba na riba in kuntum mu'minin in har kun kasance masu imani da Allah ku daina ta'amuli da riba irin hulɗar da kuka kulla cewa za a ba ku riba daga lokacin da kuka ji wannan aya sai ku karbi asalin dukiyarku ribar da aka yarjejeniya da ku ku kyale ta kar ku karba in dai har da gaske ne kun yi imani Allah ce fa in lam taf'alu in ko ba aikata hakan ba fa'azanu bi harbin min Allah wa rasuli to ku shirya ku bai wa junan ku shela ga wani yaƙi daga Allah da manzansa ma'ana ku daura tsamara tsakaninku da ubangiji za ku yaki da shi ku daura tsamara tsakaninku da manzan Allah za ku yaki da shi wa in tubtum in ku kun tuba falakum ru'usu amwalikum to asalin kawunan dukiyar ku sun zama naku asalin dukiyarka asalin jarinka ka ba da naira dubu kan cewa karshen wata naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya ce za ta dawo duk lokacin da wani watan ya zo wata ɗari ta hau ta yadda har in an yi wata goma sun zama dubu biyu har in an yi wata ashirin sun zama dubu uku to sai kuma ka ji wannan haramci to shi kenan Allah ce fa in tubtum idan kun riga kun tuba kun daina falakum ru'usu amwalikum sai ka karba asalin dubu ɗinka guda ɗaya da ka bayar duk abin da ya hau kai sawa'un dubu ɗaya ne dubu biyu ne dubu uku ne ba za ka karba la tazlimuna wa la tazlamun ku ba a yadda ku zalunci wani ba kuma kuma ba za a zalunce ku ba domin idan an ce a tun da ka bayar da bashi da riba yanzu ka da can kana yi yanzu ka ji haramci to bai halitta ma ka karba dukiyar ba gaba ɗaya to kaga anan gurin kai kuma asalin dukiyar ka yace idan kuma aka ce a'a yanzu ka karba kaga kuma abin da ka dora wancan na riba shi kuma ka cuce shi amma sai aka ce karba asalin dukiyar ka abin da ya hau kai din ne sai ka kyale shi shine la tazlimuna wa la tuzlamuna wato ba za ku zalunta ba kuma ba za a zalunce ku ya kamata mu sani cewa ita riba tana shiga cikin harkoki na kasuwanci bari mu yi dan bayani kaɗan da zai ba da haske game da ita wanda yake zai zama kamar mataki ne na farko na mutum ya fahimci menene riba na farko dai akwai riba ta jahiliya wadda ita ce ta muni riba ta jahiliya shine sai ka baiwa mutum bashi yayin da duk kai masa jinkiri na wani adadin kwanaki za ka yi masa jinkirin ne bisa ga yarjejeniyar shi kuma zai ɗora wani abu akan asalin abin da ya karba wato suna masa ka'i suna masa bayanin cewa zid wa ta'ajjal wato na baka rancen naira dubu ɗaya zuwa ƙarshen wata da wata ya zo sai ka dawo da naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wata ya zo baka dawo da naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya ba kana buƙatar wani sabon jinkirin wani wata na gaba to sai ce sai ka ƙara wata ɗari ɗin aka ya zama dubu ɗaya da ɗari biyu in ma wancan ya zo kana buƙatar wani jinkirin wani watan sai ce to kuma za ka ƙara wata ɗari ɗaya ne zid wa ajiya an gane ko ma'ana ƙara wani abu a cikin adadin kuɗin da na baka ni kuma zan yi maka jinkiri na wani adadin kwanaki yayin da duk bashin ya daɗe yayin da kuɗi suka ƙara hawa har ana nan wata rana ribar da za ta shiga ciki za ta ninninka uwar kuɗin da ka bayar sai ta karɓi naira dubu goma watan wata rana sai ta zama dubu ɗari wata rana ma dubu ɗari biyu ko ka je banki ka karɓi bashi na miliyan ɗaya ana nan watan wata rana ya zama miliyan biyar ya zama miliyan goma ko wani abu saboda haka haka ne ko ba haka bane ba to wannan ita ce riba mafi muni wadda Allah madaukakin sarki ya haramta ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لا تكرهون ubangiji shi ya waɗanda suka yi imani la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kar ku ci riba ninkin baninki wato wannan ita ce ninkin baninki mutum ya bayar da dubu ɗaya ta zo ta zama dubu biyu wata ran ko mutum ya karɓi dubu ɗaya ta zo ta zama dubu uku a kansa wata rana ko dubu biyar a kansa wata rana adhafan mudha'afa din kenan mafi munar da bakin da ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta da haka ya kamata mu kiyaye wannan kwarai da a cikin mu'amalolin mu daga nan gudun sai abin da ake kira ribal fadli ribal fadli ribal fadli takan faru a cikin jinsin waɗansu ababai na sayarwa ko nau'ikan ababen sayarwa sanannu guda shida wanda manzan Allah ya nuna in za mu yi cinikayya da su to lalle ne ya kasance mun sayar da su daidai wa daida kuma hannu da hannu kalmar daidai wa daida abinda na baka shi ka bani lokacin da zamu musaya kalmar hannu da hannu a yanzu ma'ana an yi tumma taqabudu fi majlisil bai a yanzu na baka a yanzu ka bani ba maganar cewa zan baka yanzu kai kuma sai gobe ka kawo mun naka idan an yi haka riba ta da shi. to waɗannan nau'ikan al'amura ne guda shida wanda su ne asali a cikin ribal fadli abu na farko abu na ɗaya da na biyu sun shafi kuɗi zinari da azurfa na uku da na hudu da na biyar da na shida sun shafi kayan abinci zinari da azurfa kaga sun shafi kuɗi to abin da ya shafi kayan abinci shine alkama shine dabino shine asha'ir shine gishiri guda nawa kenan hudu manzon Allah ya ce az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal himtatu bil himtati ko kuma al burru bil burri was sha'iru bis sha'iri sai ko wal mil'u bil mil'i sai yadan bi yadin mislin ko bi sawa ma'ana lokacin da zan sayar maka da zinariya kai ma ka bani zinariya in sayar maka da azurfa kai ma ka bani azurfa in sayar maka da alkama dan ka bani alkama in sayar maka da sha'ir dan ka bani sha'ir in sayar maka da dabino dan ka bani dabino in sayar maka da gishiri dan ka bani gishiri dan uwansa lalle mu sayar da shi bisa ga wannan sharuɗa guda biyu ya zanto mislan da mislin daidai wa daida kilo ɗaya na baka kai ma kilo ɗaya ka bani ko da na waɗin ya sha bamban da naka ta fuskar inganci alkamar ka ta sha bamban da tawa baya halatta in zo in ce tun da alkama ta mai kyau ce ta kamar kyau ce to gatawa kilo ɗaya ka ba ni saka kilo biyu idan mun yi haka riba tashi da ciki kenan ina fata an fahimta ko da gishirinka mai kyau ne nawa mara kyau ne ba shi halatta ka ce ga ka kilo ɗaya ni in baka nawa kilo biyu idan mun yi haka riba tashi da ciki ha kuma idan azurfa ce dole ya kasance gram 20 na azurfa na baka kai ma gram 20 na azurfa ka bani ko gram 30 na baka na zinariya kai ma gram 30 na zinariya ko da na wa zinari gyararre ne an riga an sanya wuta an yi masa aiki an fitar da kwamso ko dattinsa kai kuma naka yanzu ka haƙo shi da ƙasa a jiki ko da datti a jiki lalle ne mu sayar da shi daidai wa da ko da na wa zinarin yanzu aka haƙo shi an gyara shi ba a kera komai da shi ba kai kuma naka an yi awarwaro da shi an yi sarka da shi an yi waye waye da shi dole dai ya kasance idan na baka gram 30 kai ma 30 zaka bani idan na baka 50 kai ma 50 zaka bani kuskure ne in ce zan bada nawa 30 ka bada naka 20 duba da cewa naka din an kera shi an yi yan kunna da shi ni ko na ba a kera shi ba idan mun yi haka riba ta shi da shi ina fatan kuna fahimta to waɗannan su ne ababen da ake awo da su zinari da azurfa dangane da kuɗi sai alkama da dabino da gishiri da sha'ir dangane da abin da shafi kayan abinci a nan ba a yi maganar shinkafa gero dawa wake gyaɗa ba to riba za ta shiga cikinsu ko ba za ta shiga ba to wannan ana koma ne zuwa ga asalin me yasa aka haramta riba a cikin abin da ya shafi alkama da dabino da sha'ir da gishiri sannan kuma ba mu yi maganar nairori da muke mu'amala da su ba da naira da american dollar da stalin pound da saifa da waye-waye da muke amfani da su na kuɗi a yau ba mu shigar da su bari ba tana shiga cikin su ko ba ta shiga to sai mu kalli me yasa aka haramta riba a cikin zinari da azurfa idan mun samu mun gano illar da ta sa aka haramta riba a can sai muka samu irin wannan illar a cikin naira da america da dala ta america da stalin pound na ingila da saifa da wane ne to sai mu shigar da riba a cikin irin yadda muka shigar cikin zinari da azurfa idan muka gano illar da ta sa aka haramta riba a cikin abin da ya shafi alkama da dabino da gishiri da sha'ir sai kuma ga akwai irin wannan illar a cikin wake da gyada da gero da dawa da masara da shinkafa to sai mu shigar da riba a cikin waɗannan irin yadda suke a cikin waɗansa ina to yadda abin yake kenan to sai malamai suka kalli abin menene da yasa me yasa aka sa me yasa aka aka aka haramta riba a cikin abin da ya shafi az-zahab wal fidda wadan suka ce kaunuhuma jawharaini nafisaini huma samanul ashiya'i fil ghalib wannan yare ne na malamin fiqh kaunuhuma jawharaini nafisaini huma samanul ashiya'i fil ghalib kasancewar zinari da azurfa wani sinadari ne wanda yake da kima da daraja kuma galibi a gogayya ta cinikayya a duniya da shi ake yi amma yadda shi ya zama farashi na sayan waɗansu al'amura to idan wannan ita ce illa da ta sa aka sa riba a cikinsa to sai mu ga irin wannan illar akwai ta a cikin dala akwai ta a cikin saifa akwai ta a cikin naira in akwai ta a ciki to akwai rubuce na a cikin waɗannan nau'ikan kuɗin in babu a ciki to babu ina ba za mu fahimta a da idan ka bayar da zinari da azurfa sai a baka filoti sai a baka kayan abinci sai a baka wani abu da kake bukata da shi ake musaya a yanzu idan ka ba da dala idan ka ba da sai idan ka ba da sterling pound za a baka gida za a baka mota za a baka kayan abinci ko ba za a baka ba shikenan abin da ke cikin can ya tabbata a cikin nan da haka yadda riba take shiga cikin can kuma za ta shiga cikin nan gudu ina fata an fahimta wato as-samaniya idan muka ce kaunuhu ma samanan kadai yadda waɗansu malamai suka ce kenan ai kasancewar da su ake farashi da su ake sayan wani abu to wannan shine illa da rigar suka cikin su to haka nan ma haka ma'ana kenan in kun fahimci wannan bayanin sai ya zanto yadda ba shi halatta in baka gram 20 na azurfa ka bani gram 25 ko in baka gram 30 na zinariya ka bani 35 naka to haka ba shi halatta in ba ka naira ɗari wararru ka bani naira casa'in da biyar daban-daban dole in ba ka ɗari kai ma ka bani ɗari in ba ka ɗari biyu kai ma ka bani ɗari biyu daga lokacin da na ka ɗari ka bani casa'in da biyar ko na ba ka ɗari ka bani ɗari da biyar ko ɗari da goma to wannan abin da muka yi ya zama ribaki dan da ƙa'ida ga dukkan abin da yake jinsi ɗaya ne ko nau'i ɗaya ne ba shi halatta mu yi musayarsa sai in ya zanto mun cika sharaɗa guda biyu ya zanto mislan bi mislin ya zanto gome yadan bi yadan adadin abin da na baka shine adadin abin da ka bani kuma ga hannun karba ga hannun bayarwa a nan take muka yi musaya ba tare da an samu jinki ba ina fatan kun fahimci wannan to wannan shine inda ribal fadl take shiga da zaran mun fifita to shikenan to tunda haka ne idan na zo da shinkafa ta america buhu daya mai kwano ashirin sai in ce kai kuma bani shinkafa ta ka sanan ta Najeriya ko yar bakalori a kasar Sokoto ko kuma yar kasar Kura a Kano ko yar kasar ina ce ko duk inda ake noma shinkafa kai tunda taka ta gida ce ga wannan kwano 20 kawo taka kwano 30 dan ta wadin da nazo ita ta waje ta ta ka din kima idan muka yi haka riba ta shiga ciki dole ko da kai na kawo shinkafa a duniya in za a yi misayar da shinkafa a duk inda take ya zanto daidai wa daida mislan bi mislin ya zanto ko me ya daidai kwano 30 na baka kai ma kwano 30 ka bani kwano arba'in na baka kai ma kwano 40 ka bani idan na baka 30 ka bani arba'in ko na baka 30 ka bani 35 to shikenan mun yi riba kenan da mun yi haka shikenan riba ka bulta kai hakuri mana ai muna zuwa a hankali muna tafiya a hankali kuna fahimtar wannan da kyau da kyau to wannan shine inda ribar fadar take shiga to amma idan da a ce zinari ne zan ba su kai ka bani azurfa kaga zinari daban azurfa daban to zan iya cewa ga gram 20 na zinariya ka bani azurfa gram 30 ko 50 ko 60 ko ma 100 gurgurdan yadda muke mai wannan babu wani haramci a ciki amma shi kuma ya zanto ya dambe ne ba lalle bane ya zama misalan bi misalin kalmar misalan bi misalin ta rushe tunda wannan zinari ne wannan azurfa ne to amma kalmar yadan biyadin tana nan har yanzu tana nan gidigin zaman ta ina ba ta fahimta haka kuma idan na zo zan baka naira zaka bani riyal na saudiya ba da za a in ce ga naira ɗari na najeriya ka bani riyal ɗari na saudiya ko ga naira ɗari na najeriya ka bani dala ɗari ta amerika ba zan yi ba tun da jinsinsu daban-daban wannan ka iya cewa ga dala ɗari yar amurka in baka naira goma shi naira ɗari kaza naira dubu kaza ko naira kaza gwargwadon yadda canjin ta yi kama a kasuwar musayar kuɗi wannan ya halatta wannan dole za a iya samun fifiko a tsakani saboda jinsin ya zama daban-daban ina fata an fahimta haka in ka sayar da shinkafa da dawa ga buhun shinkafa guda ka ba da dawa guda biyu wannan ya halatta dan shinkafa ba dawa bace dawa ba shinkafa bace ga buhun alkama guda domin ka bani na masara guda biyu ko ɗaya da rabi wannan ya halatta domin alkama daban kuma wato ainihin masara daban ina fata an fahimta amma idan masara da masara ce ko shinkafa da shinkafa ce ko alkama da alkama ce dole zan to misalan da misalan kuma ya dambiye wato kenan kaga illar da ta sa aka sanya riba a cikin abin da ya shafi zinari da azurfa mun ce kaunuhuma jawharaini nafisaini huma samanul ashiya'i fil ghalib ko kuma as-samaniya bi kulli ikhtisar as-samaniya kasancewar da su ake sayan wani abu to sai mu dawo me yasa aka sanya riba a cikin aka haramta riba a cikin abin da ya shafi nau'ikan kayan abincin nan guda hudu da alkama da ash'ir da kuma dabino da kuma gishiri to wannan sai waɗansu malamai suka ce abin da ya illar da ta sa aka sanya riba a ciki al-iqtiyat wal iddikharu al-iqtiyat wal iddikharu kayan abinci al-iddisar kasance wasu ana iya fuskance su a sito wannan ba ya zama abu guda biyu ba kenan haka imam malik ibn anas ya faɗa to tunda wannan ita ce illa to sai mu ga dukkan abin da yake zai zai zama qut ne zai zama muddakar ne shi ma sai mu shiga gari ba a ciki ba sai wannan guda hudun ba idan muka kalli da dawa da gero da masara da shinkafa da wake da gyada akwai al-iqtiyad a cikin su kuma akwai mai al-iddisar da su sun wari ba za su shiga cikin su in zan sayar da gyada da gyada dole ya zanto da bi ya yadan ni idan zan sayar da dawa da dawa dole zanto yadan biyadin ko mislan bi mislan gero da gero haka ko da geron garin ku ya sa bamban da na garin mu ko da dawar garin ku ta fi ta garin mu inganci dole mu sayar mislan bi mislan kuma yadan biyadin wadanda suka ce kuma a al'illa ba al'iftiyatu da al'iddisar ba al'illa shine at-ta'am kasancewar kowanne abinci ne wannan wanda suka dauki illa kasancewa ta abinci to babar riba a wurin yana da faɗi da yawa amma babar riba a wurin imam malik ya fi zama tsaka tsakiya bai zama tsukakke ba ba a buɗe su kuma kowa da kowa ya shiga ciki domin idan ka ce ai afa'am kasance wasu abinci ne shi yasa da ta shiga ciki Ta sai to har dangin ruwa ma ba shi halatta a sayar da su daidai wa daidai ma'ana idan na ashe al-ma'u at-ta'am <laughs> kaga idan mun ce illa ita ce kasance wasu a ta'am to wato har riba kenan za ta shiga cikin su kaga wannan kuma rigima ta shiga ciki ina fata muku gaskiya gara mu dauki wancan al-illa shine al-iktiyatu al wal-iddikhar ni dai na fa nutsuwa da shi ban sani ko kuma za ku dauki na biyu ku to a takaice dai yayin uwa wato a nan gurin sai mu gane cewa ga asalin ababen da aka san girba a ciki ga kuma asalin ababen da aka za abin da aka kalla na ma'anoni a cikin su duk abinda da aka ga wannan ma'anar ta shiga ciki shike bayani da zan yi muku takaitacce na karshe shine sai ku fahimta cewa kasuwanci riba tana shiga cikinsa da yawa to amma za mu iya tsayawa mu fahimci menene nau'ikan kasuwanci guda na ma'ana hulɗar da za mu yi ta saye da sayarwa sifofin ta nawa akwai kasuwancin da ake kira albai'ul mutlaq bai'ul mutlaq shine in baka kuɗi ka bani haja wannan shi yafi yawa a harkar kasuwa ga naira bani atamfa ga naira bani buhun gero bani shinkafa bani dawa bani masara a bada kuɗi kai kuma ka bada mai haja wannan shi yafi yawa to a nan gurin ba a cewa lallai daidai kudin da na baka daidai abin da zaka bani yadda farashin hajji da kama a kasuwa haka na a nan gudun ribar fadl ba ta shiga ina ba ta fahimta sai dai riba nasi'a kenan na biyu abin da kira bai'ul kaya bai'ul shi shine in baka haja ka bani haja ga plot dina a Dambo road kai ka bani naka a Bama road to wannan dole ya zanto wato wato haja da haja kenan ga buhun gero ba ni buhun gero ga buhun shinkafa ba ni buhun shinkafa ga mota ba ni mota to wannan akwai lokacin da ribar fadl za ta shiga ciki in ya zama cikin kayan abinci wanda muke musayar akwai kuma lokacin da ribar fadl ba za ta shiga ba in ba kayan abinci bane ba dai idan na ce ga mota ka ban ta kuma muka yarce da juna tawan ta fita ka ko kan ta fitawa ai ba wanda zai ce riba ta shiga ciki tunda mota ba kayan abinci bace ba ina fata an fahimta amma idan gero da gero ne shinkafa da shinkafa ce dawa da dawa ce ka ganin gurin dole a ribar fadl za ta shiga cikin nan zamu harari illa da sa aka haramta riba a cikin gurin ina fatan kun fahimta wannan da aka kace ana kiransa da suna bai'ul muqayyada in ba ka haja ka bani haja daga nan gurin sai bai'us sarf bai'us sarf in ba ka kuɗi ka bani kuɗi in baka dala domin ka bani nairori in baka nairori domin ka bani wato riyal na saudiya wannan bai'us sarf kenan ko in baka haɗaɗɗiyar ɗari biyar domin ka bani walariyar ɗari biyar in baka haɗaɗɗiyar naira ɗari domin ka bani walariyar naira ɗari ina ba ta an fahimta to wannan shine bai to bai usfar idan ya zanto jinsin abin da na baka shine jinsin abin da zaka bani to dole ya zanto ya zama misalan da misalan kuma ya dalili amma idan jinsin abin da na baka daban kai kuma wanda ka bani daban to ba dole bane ya zanto misalan da misalan amma dole ya zanto ya dalili abin nufi zan baka naira ɗari ɗin ne yanzu domin kai kuma ka bani walariyar naira ɗari zan baka dala ɗari ne yanzu ta america kai kuma domin ka bani nairori na zanar naira dubu goma sha uku ko dubu sha hudu ko dubu sha biyar gwargwadon yadda canjin ta ya kama a kasuwa a yanzu in baka kai kuma ka ɗauko ka bani domin abin da ake nufi da yadan biyadin ina son ku fahimci wannan saboda wajen fahimtarsa an sha bamban tsakanin malikiya da jumhur su malikiya suna ganin yadan biyadin zai yi ne lokacin da nace malam sa'idu ga wannan ya karba da wannan hannun kuma yi kuma ni kuma na karba da wancan hannun ma'ana da zan zo in ce malam sa'idu yana bukatar naira canjin naira ɗari biyar sai na haka na ɗauko ɗari biyar na bashi sai ce to sai karbi ɗari biyar sai sa a cikin wannan aljihun sai kuma ya haka zai ɗauko a nan gurin dai ya kirgo ya bani to an yi riba wannan jinkirin da aka samu wato ya dan ji daɗin wata ɗari biyar a aljihun shi kuma ba tashi bacci ba za ka karbi ta shiga ciki ga wannan ai an zafa fadewa ina da to kun da yawa a wannan waye zai fita lafiya a wannan to kaga a yanzu zaka ne amma a jumhuru kawai abinda suke nufi da yadan yadan an yatim taqabudu fi majlisil bai'i ya zanto musayar an yi ta a majalisin cinikayya gashi na baka muna nan ba mu rabu ba kai kuma ka kirgo ka bani ba tare da mun rabu ba amma kar in baka ka sa aljihu ka shiga gida ka fito sannan ka kirgo ka bani ba ta shiga cikin ina fata an fahimta tunda magana Allah ta albayyana bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihima wa in khatama wa kaza wa kaza za muhikat barakatu bay'ihima wato sai manzo Allah ya nuna in dai ana tare da juna to har yanzu wato ba a samu tafarruku ba kenan kuma Abdullah bin Umar uh, marwayacin hadisi idan ya je wurin ka ya sai wata haja a kasuwa yana da ya ruwaito wannan hadisin da yake nuna in dai muna nan ba mu rabu da juna ba kai ka iya cewa ka fasa ni in ce na fasa to idan ya sai haja a wurinka yana jin tsoron karka ce ka fasa sai ya dan fito daga rumfar ya taku biyu ko uku sai ya koma wai hikimar sa a nan gurin baka da daman ka ce ka fasa tunda an ce albayyani bil khiyari malam an ce kuna da zabi ne matukar ba ku rabu ba to da ya fito ya taki uku ya dawo ai kun rabu da haka ya riga ya kwace maka da abin da ake kira khiyarul majlis ba ka da siyarul wato duk abin da wannan ke nuna mana ya uwa wai me yasa da ake yin waɗannan maganganun dan a tabbatar wani bai cuci wani ba wani bai zalunci wani ba wasu doka ce yau a ban kasa ta tsara irin wannan tsari babu ita in ba dokar Allah ba dokar manzon Allah ba babu wata doka a ban kasa da ta tsara waɗannan hanyoyi na mu'amala karwa ne cutuwa ne karwanci ne lalle a lura da kaza kafin ayi kaza bisa da ka'idar la tuzlimuna wa la tuzlamun la darara wa la dirar haka musulunci ke tafiya to amma inda musulunci ya samu kansa cikin wani yanayi shine wanda suke dangantuwa zuwa gare shi kansu sun jahilce shi ballantana kuma abokanan adawa da shi. ma'ana sun kasa wajen karatunsa da fahimtarsa ballantana su isar da dokokinsa a bayani a bayani yadda za a fahimta a gane ingancinsa akan sauran addinai domin abin da Allah ya faɗa ya tabbata li yuzhirahu ala dini kulli walau karihal mushrikun a bayyana shi yadda za a gane shi ta hanyar dokokin dokokinsa da haka dole sai mun tashi karatu haika Allah sai mun tashi karatu sosai sosai wajen karatu ba a garanti a hankali ake bi kuma wajen karatu uh, ba a cewa an kare dan mutum ya je yayi takardar shaida ka je jami'a ka yi digiri ɗaya ko ka yi digiri biyu ko PhD kai idan ka dauka ka kammala karatu to daga lokacin ka dauki raunin jahilci ka ratayawa kanka kullun kana cikin bincike Allah akalli kullun ka karanta shafi 20 shafi 30 na wani abin da da je ba karanta ba ka karanta ka dan kenan shafi 20 shafi 30 kullun ko da wani yare ne da turanci za ka karanta shi da hausa za ka karanta shi da larabci ne littafin fiqh ne littafin balaga ne littafin sarfu ne littafin nahwu ne ko ma menene ya zanto dai ka karanta shafi 20 a kullum mafi karanci to sai ka sha bamban da sauran amma idan ya su ba haka kai ma kana nan gurin ka je ka gama haya islamic ka zo ka na kana malamin islamiya ko an baka limancin juma'a a garin ku ko ka je ka gama diploma ka dawo shi kenan ka zama limamin juma'a ka yi alkebba da wani katon kandiri ka rike a hannu wallahi suka mutu kana jahili baka sani ba jama'a ba ku gane ba kai ma kanka ba ku gane ba amma dole sai kada bincike idan kana bincike shine sai a jinjina ka kuma sai a ji ka kana bincike amma da an jinjina ka an ji baka da nauyi shikenan ma'ana an gane baka bincike kenan duk abin da kai na cika ido sai zanto ba za a ga baka da wani nauyi Allah gane da mu ubangiji ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya waɗanda suka yi imani ita ittaqullaha ku tsare dokokin Allah wa zaru ma baqiya min riba ku rabu da abin da ya ragowa na riba in kuntum mu'minin in har kun kasance mu'minai fa in lam taf'alu in ko ba ku daina ba fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli to ku shirya fada tsakaninku da Allah tsakaninku da manzon Allah wato duk cikin laifuka ba laifin da aka ce mai shi ya shirya fada da Allah sai mu'amala da riba da kuma abin da ya shafi fada da waliyan Allah duk waɗanda suka tabbata a matsayin waliyan Allah ne salihan bayi ne sai mutum yake adawa da su to ubangiji subhanahu wata'ala yake adawa da shi kenan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi hadisin kuma kudusi ne ubangiji subhanahu wata'ala yace man adali waliyan faqad azantuhu bil akh dukkan mutumin da ya adawa da wani waliyi na to ya tabbatar na shelanta masa yaki da fada ta ya shirya to sai kuma nan gurin da yake fa illam taf'alu fa azanu bi harbin min Allah wa rasulih a wata qira'a fa illam taf'alu fa azinu bi harbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum in kuntu ba asalin dukiyoyin ku da kuka bayar na rance din sun zama na la tazlimuna wa la tuzlamun ba za ku zalunta ba kuma ba a yadda a zalunce ku ba wannan ne ka'ida kenan don haka abin da yasa kuke ganin kudaden mu ba su yan albarka riba ta yi yawa a ciki a cikin harkokin gwamnati akwai riba in gwamnati za ta ba da rance ga ma'aikata sai ta sa riba a ciki a ba rancen keke a ba rancen sayan mashin a ba rancen gida duk sai an sanya riba a ciki ba yadda ya kamata ba haka cikin harkokin banki yan kasuwa suna mu'amala da banki bankuna kuma dama a riba ta jahiliya din ita ce ma a banki a da'afan mudha'afa da allati la ta'kulu riba a da'afan mudha'afa shi yasa sai banki ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi kuma sai kada an ce banki ya kare sai kada su me yasa ya kare ya kamata da kwata kwata ya daina talauci a duniya wannan banki to amma take ga ya kare saboda riba din ubangiji ta ala riba ɗaya bi albarkar da take ciki yamma kullahu riba wa yurzu sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin asik ko mutum shi ma zai iya ta'amuli da banki ya samu kuɗi ya samu kuɗi ya samu kuɗi kuma sai daga baya sai da kuɗin ka rasa me ya kulla da su shi ma ya rasa me ya kulla barin sa aiki ke da wuyan shekara ɗaya ko shekara biyu sai ga mutum ya ji daɗi to ba komai bane ba dan saboda lalle a cikin harkar ba za ka ga kuɗi da yawa ma dudu a yi cikin har a ga ki karewa amma kuma ubangiji ta Allah ya zare musu albarka ta yadda yadda suka zo da yawa haka suke tafiya kuma da yawa yadda aka bude ma ka samu to kuma sai a bude ma hanyoyin kashe su sannan kuma sakamakon yana sai yana jiran mutum ranar tashi kiyama da haka abun kunya ne kwarai da gaskiya ce mu musulman Najeriya ba mu da banki na musulunci na so faɗa muku cewa a wata takarda da na samu a intanet babu wata ƙasa a duniya da babu bankin musulunci sai Najeriya daidai nan Nijar akwai bankin musulunci banki na musulunci akwai shi amma nan gurin wai bankin musulunci gagara tare cewa manya-manyan bankunan da ke nan kasar akwai waɗanda suke ɗari wasu ɗari hannun jarin da ke ciki na musulmi ne akwai wanda zaka samu sittin saba'in tamanin cikin ɗari na musulmi ne a yau idan suka riga suka ce sun juya su sun zama bankunan musulunci sai a ce musu don kaddara ma suna jin tsoron kar a yi musu wata makida ta fuskar tattalin arzikin kasa a'a su kyale su da sunan su wane banki wane banki wane banki amma mu'amalar da ke ciki an tsara ta da su dace da musulunci sai zama laifi tun lokacin zan baban gida aka da daman cewa duk wanda yake sai bude bankin musulunci ga ka'idoji da zai shiga da kaza da kaza amma mutanen mu ba sa so saboda kowa yana son ya zai idan mai kuɗi ne baya son ya juya kudin sa yadda Allah zai sanya albarka ko ta hanyar kiwo ko ta hanyar noma so yake samu miliyan biyar sai je ya bude dafa da kawun ko menene ya je ta a banki shi ke rinka ba shi riba ya riga ya san mai zai wanda yake ci wanda yake sha sai dai kawai yayi wata dabara ya zo ya wani dan ofishi a ga kamar kasuwanci ke ko business ba wani business da ke idan ko mai kuɗi ne da yawa wanda yana da daloli sai dauka kai bankuna ko na America ko na Ingila ko na Faransa duk bayan kwana bi idan ya tafi shi kuma sai dai dauko ribar da ke can gurin adala da ya zo ya ke su sun zama nairorin sai da kuɗin shi shi ma shi kenan to wannan abin da yake haifarwa a kasa kare tattalin arzikin kasa sai a sami inflation wato at-tadakhum ga tsabar kuɗi da yawa a hannun mutane amma ba su da daraja wannan kuɗin da mutum ya kai ko miliyan biyar ko miliyan shida ko miliyan nawa ne ya kai su banki idan yazo zai noma da su idan yazo zai kiwo da su zai noma da rabin su ko kiwo da rabin su ba za a samu karuwar abinci ba ba za a samu karuwar nama da madara a cikin ƙasa ba ba za a samu za a samu abubuwa da yawa kuma za a samu waɗansu mutane su samu aiki ne ko mutum gidan biredi ya buɗe a garin su Allah kalli mutum ashirin hamsin talatin za su ci abinci karkashin sa dan Allah ba ya rage rara na masu zaman kashe wando da ake da su ba ba amma mutane ba su saka sai wanda ya kulle kudin sai kai banki sai wanda ya kulle kudin sai kai banki shikenan sai zanto da riba ake ci da riba ake sha to sai za a samu albarka ba da a samu albarka Amerika da ta fi kowa riban gashi nan manya-manyan kamfanoni da shekara 20-30 an san su bana duk sun kare daga 11 September zuwa yanzu kamfanonin suka faɗi suka kare rugurugu babu su tare cewa magana ta ake ta dala ba magana ta naira ba yayi wanda in ka daga Najeriya ba ta zama kuɗi ba dala ake magana amma miliyoyi ko biliyoyi masu wannan hannun jarin sun kare saboda ka'idar yamhuqullahu riba wa yuridu sadaqa wallahu la yuhibbu kulla kaffarin ba yanda da Allah ya sa albarka cikin abin da ya haramta dan haka in kunne ya ji jiki ya tsira Allah ya وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبنجي ce wa in kana zurufu sarafin idan wanda ka baiwa bashi ya kasance ma'abucin kunci ne bai da kuɗin da zai biya fa naziratun ila maisara to sai a masa jinkiri zuwa lokacin da zai samu sauƙi. matukar yana cikin kunci kar ka matsanta masa cewa to tun dai daina ɗauke ribar na ce ka bani dubu ɗaya a madadin dubu ɗaya da ɗari biyu to dole ka bani kuɗi na yau Allah ce zai iya yawa mai kunci ne wa in kana zo qasratin kana anan tamma ba na ba ce ba ma'ana taktafi bil marfu'i hakina abi ma'ana wa in wuji da zo usratin fa nazartun ila sara idan an sami ma'abucin kunci ba da kuɗin biya to sai a masa jinkiri ila mai sara. zuwa wani lokaci nan gaba da zai samu saukin al'amura an gane ko wa anta tasaddaqu inda za ku yi sadaka ma ku ce kun yafewa dukkan mutumin da kuke bi bashi matukar baya da halin biya matukar yana cikin kunci inda za ku ce kun yafe masa khairul lakum to hakan shine yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in har kun kasance kuna da masaniya cewa ubangiji subhanahu ta'ala yana ribanya ya mutum lada idan ya yafe wa mutumin da yake cikin kunci hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da wanda karbo daga Huzaifa ibn Liman Allah shi kare da a gare shi manzon Allah sai talaqqatil mala'ikatu ruha min mimman kana qablaka ubangiji ta Allah turo mala'ikun da ke karban rai dan su karɓi rayuwar wani mutum cikin wanda suke kafin ku fa sai suka ce da shi a amilta min sai shay'an a rayuwar ka aikata wani aikin alkhairi da zaka iya tunowa qala sai ce kuntu amuru fitiyani na kasance ina umartan yarana sakatarorina an yanzuru wa tajawazu an musri wato dukkan mutumin da yake cikin kunci wanda ya kasa biyan bashi ga rajista wani ya ɗauki kuɗi kaza bai biya ba wani an bashi kaya kaza kasan kaza bai biya ba a duk ƙarshen shekara sun ce a nemo irin wannan wanda yake da halin zai biya ya biya wanda baya da hali zai biya rabi ba zai iya biya rabi ba a ce ya kawo rabin an yafe masa rabi wanda baya da komai sai in ce ya je na yafe masa yace wannan shine aikin alkhairin da nake a rayuwata Kala. manzan Allah ya ce sai Allah madaukakin sarki ya ce mala'iku suka ce da shi yake na an riga an yafe masa zunuban su yadda yafe wa bayan Allah shi ma an yafe masa kaga in kana wa ila wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ya tabbata cikin wani hadisin da Imam al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito Allah ce man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin sadaqah قبل أن يحل الدين وأن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة dukkan mutumin da ya yi jinkiri ga mutumin da ya ɗauki bashi baya da ikon biya sai ka masa jinkiri da ka ce sati ɗaya yanzu ya kasa biya sai ka ƙara masa wata ɗaya sai ka ƙara masa wata biyu ko wanda yini ɗaya da ka ƙara masa ɗin nan ana ba baka ladan kamar wasu sadaka ce ka gabatar da hannunka kowane ne zai kai wasu jiki har zuwa lokacin da zai biya ka to wannan shine ka'idar da aka haramta riba a cikin harkar bashi saboda shi bashi an gina shi ne dan taimako to sai ya kasance a tsari na tattalin arziki na duniya wanda yahudawa suka tsara mana wanda kuma galibinsa a kansa ne bankunan mu suke tafiya a yau sai ya kasance babu tausayi ba rahama ba jinkai ba mu da cewa ka kare dole sai ka biya dama ba za a baka haka kawai kuɗin ba sai bayan an samu wani abu na tabbas a ƙasa wace gona gare ka wani float gare ka ina takardun gidan ina takardun float ina wadai da sauransu har kafin a baka wannan sannan kuma an zo an dora maka riba mai tarin yawa sannan kuma in ka mutu ma kuma ba a yarda ba kuma ana jin ka to kaga a tsarin musulunci wa in ka zo da basiratin wa nazaratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun manzo Allah ce kowanne yini daya da mutum ya yawa mutum jinkiri yana da lada akai kamar ya bayar da sadaka kenan Allah ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wattaqu yawman ku tsoratu wani yini turja'una fihi ila Allah da za a mai da ku zuwa ga Allah a cikin sa thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kuma kowace rai a cika mata abin da ta aiwatar na aiki kyakkyawa ko kishirsa wahum la yuzlamun su mutane wato ainihin ba za a zalunce komai ba wannan aya ita ce karshen abin da ya sauka na alkur'ani mai girma bisa ga zance mafi inganci domin bayan saukar ta manzon Allah bai kai kwana goma ba a duniya Allah ya karɓi rayuwarsa da haka amma akwai waɗansu maganganu da za ku ga an ce karshen abin da ya sauka faɗin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al wannan karshen abin da ya sauki ce nan dangane da bayanin halarci ko haramci bayan saukar waccan aya ba wani sabon haram da ya kada sauka an riga an kulle da ita su lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam amma wannan wato sai to ita ce karshe daga ita babu abin da ya sake sauka bayan ta bisa ga zance mafi inganci ina ba da an bayyana